بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi 29 ga watan jumada a saniya a wannan shekara ta 1432 daidai kuma da 20 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya muna cikin wannan littafi mai albarka muwatta malik a inda muke cikin kitabul aqdiya za mu tashi babu na goma sha ɗaya babu qada'i fi rahanin samari wal haywan babu na goma sha ɗaya babu na goma shine babun da ya fara magana kan abin da ya shafi jingina hukunce hukuncin shari'a gani da abin da ya shafi jingina malam ya kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa la yahlaqu raham kada jingina ta halaka ba a halaka da jingina kamar ya halaka da jingina kamar yanzu mutum ya kawo mota ko fili ko gona ko wayar shi ta hannu wayar shi ta hannu za ta naira dubu goma sai ya zo ya baka wayar ya ce don Allah yana son ka karɓi wannan a matsayin jingina ka ba shi naira dubu biyu wani jina da ko zuwa ƙarshen wata idan ƙarshen wannan watan ne bai kawo maka dubu biyu ba ka riƙe wayar ta zama taka in jiwa in ji mai kaya ana ga gudun mutu wani da kyau ya je ka ba shi dubu biyu ka karɓi waya ka ga ba ka karɓi waya na matsayin kasuwa ba ba ya karɓi dubu biyu ne a matsayin ya sayan maka ba ya je ya taɓa da shi bai samu dubu biyu ba har ƙarshen wata ya wuce ya yi ciki lokaci da aka faɗa ya wuce amma waya tana nan daren dam ta mai ta don yanzu in ka ce e waya ta ɓata aika ka halaka da jingina ke kuma abin da manzo su ya hana ke don wannan mutum na zaluncin jahiliya don idan ake wannan za ga wanda ya bada jinginar shi mai kudin kenan yana ta addu'a fara Allah hore wa mutum abin da zai zo ya dawo da shi kun fahimci wannan da ke ko da an kafa shaida ko da an kafa kowa a lokacin da mai jingina ya samu kuɗi ya kawo a lokacin yana kawo da wani za ka bashi shi shi ne ma'anar la yazalu qur'an da kuma tafsirin da imam malik imam aras imam al imam malik hijra Allah ta'ala ya jikan shi da gafara kenan a babin rahan yau da mu shiga babu na biyu amma kuma waƙala mu tashi babu na goma sha ɗaya a cikin kitabul aqdiya قال رحمه الله باب القضاء في samari الثمر haiwan babu da zai mana bayanin hukuncin da yake dangane da abin da shi shafi jirginar samar ‘ya'yan itatuwa wal haiwan da jirginar dabba idan mutum ya karɓi abin da ya shafi jirgina na mangoro jirgin nan mai ya karba bishiyar mangoron ko 'ya'yan mangoron in aka ce a samar su ne 'ya'yan mangoro in an fahimci wannan da ke kuma in aka ce a tamar 'ya'yan dabino in aka ce a nafan iccen dabino wani hawan da kuma jingina dabbobi ya kawo akwai shi jirgin ko ya kawo sani shi jingina sai ta haihu abin da ta fa nawa بواب النبي من قال رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول فيما رهن هاحطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الهائط قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وإن الرجل إذا ارتهن جارية هي حامل أو حملت بعد اتهامه إياها إن ولدها معها قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يجي سمعت مالك يقول ناجي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة هنا شوى في من رهن حائطا له dangane da mutumin da ya ba da jinginar lambunsa shine haid ya ba da jinginar lambunsa ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da aka ambata ya ce ka karɓi ajiyar ka karɓi hayar lambun nan nawa ka karɓi hayar gonan nan tawa ta mangarori ka karɓi hayar gonan nan ta abun nan nawa abun ka karɓi hayar kaza ka karɓi hayar kaza zuwa lokaci kaza ina ta mun gane wani da kamar ya ce zuwa ɗaya ga watan ƙarmar sallah kuma yau mana ashirin da tara babu jumada saniya kenan ga za akwai tazara watan rajab gaba daya akwai kuma watan ramadan baki daya ina ba ta mutunci wannan au sha'aban barakallahu fi akwai rajab baki daya akwai sha'aban baki daya akwai ramadan baki daya azumi ya bara kullu kai فيكون ثمر ذلك الحائط sai amfanin wannan gonar da aka ba da jingina yayi rafuna kafin ɗaya ga watan shawwal kafin wa'adin dawo da kuɗi ya yi sai 'ya'yan wannan itatuwan suka nuna mana kafin ɗaya ga watan shawwal misali cikin watan sha'aban sai 'ya'yan itatuwa gaba ɗaya sun nuna sun isa a tsake su to yanzu na yau kuma kafin wa'adi ya ƙare ya'yan itatuwa wai yanzu na ya'yan itatuwa nawa na mai ainihin gona ne shi sai ce fa ya kone samar zalikal haiti qabala zalikal ajal sai amfanin wannan gonan ne kafin wa'adin da aka ɗauka ya cika ina ba ta mun gane surar mas'alar sai man malik ibn anan yake cewa inna samara lalle ƴaƴan itatuwar na sawa'un mangwaro ne sawa'un dabino ne sawa'un gwaiba ce sawa'un menene menene dubbe inda samara lalle ƴaƴan itatuwar laisa bi rahanin ma'al asli ba jingina ba ne tare da uwar tafiya ba jingina ba ne tare da gonar eh illa anyaku yakuna ishtaraka zalika al-murtahin fi sai dai idan wanda zai karba jinginar gonar ya sa sharadi ya sa sharadi da sharadin wannan jinginar da na karba ta mangarorinka ko da na karba ta gobarka ko da na karba ta abarbarka ko da na karba ta duk abubuwa ta dabiranka da sharaɗin jirginar ta masu har zuwa ga 'ya'yan bishiyar isa ya ce illa an ya kuna shtarta zalikal murtahin fi rahmi sai dai idan wanda zai karɓi jirginar ya sa sharɗi lokacin da ake ake turancin karɓar jirginar amma inda cewa ya kai na ba ta gona ta ta wuri kaza jirginar ka ban kuɗi kaza yana jina da ce ko da irin wannan lafazin da ba a yi bayani ya'yan itatuwan ba to ya'yan itatuwan ba jingina ba ne to ko in ba jingina ba ne ko kafin wa'adi ya yi mai gona zai iya zai iya taɓa ya'yan itatuwan shi kenan amma idan wanda ya karɓi jingina ya sa sharaɗin da sharaɗin jingina za ta nasu har zuwa ga 'ya'yan bishiyar to shi kenan kawai su ma sun shiga jingina eh a'a ba ba su ya za musu sirbi wa'annan rajula kuma lalle mutum mutumin idan mutum idartaha na jariyatan idan ya karɓi baiwa a matsayin jingina wa hiya hamil a lokacin baiwa tana da juna biyu mai ita ya ga dule ta ne daurin dema ta daura gaba ta daura baya ko ji haushi wai abin ya daurin dema ka san dema an daura an nada gaba an nada baya yana da baiwa shi sai ya kawo ta jirgina ai hamalat ba'da imtihanihi iyaha ko kuma bayan ya karɓe ta jirgina ta samu ciki aurewa Ah. Eh, wani mai jini amma ba in ba ka ai ya za a an ba ni bai wani hijira kawai ya abin nan da ita ya da biyu ko masu haka wani dubin hagu da hagu da yawa da biyu ko masu haka ba mutum jirgina ba ba su dama da haushi don yawa da biyu amma dukiyar an kulle ta ne an dakatar da ita kai da ka ba da kudi ba za ka yi amfani da ita ba shi da ka ba kuɗi ba zai amfani da ita ba kai ka karɓe ta ne a matsayin shaida da zai karfafa dawo da dukiyarka ina ba ta mafi wani wadda ce za ta dubu goma ya ce ka ba shi dubu biyu jirgina don gudun kada ka ba shi dubu biyu haka kawai ina jira kada ka ba shi dubu biyu haka kawai ya ɓace maka daga gani ya ɓace maka ido shi ma ya abin da sai kawo shi ta dubu goma matsayin jingina ai ba buga za ka dinga ba ka samu waya za ka ajiye ta ne sai a kashe ta ajiye ta ke ba za ka amfani da ita ba don ba ta kuma wace shi ba zai amfani da ita ba don ba shi da ƙarfi a kan ta sai ya dawo da dubu balle mutum a bashi gona kawai kama nomawa a bashi bigara kama sawa a bashi mashin ya kama kama da shi kafin ka ce kaza Eh. shi ya sa malam ya ce sai dai yana da wani damar in ya sa sharaɗi shi ya sa tun wurin ba da sharaɗin karɓar jingina sai ce to da sharaɗin har da 'ya'yan itatuwa shi kenan kawai 'ya'yan itatuwa ba wani nashi bane shi wanda ya karɓi jingina sai dai shi ma wanda mai gona kuma ba su da damar ya taɓa su nashi ne amma bai da damar eh ya yi idan an kabe shi a matsayin jingina ba idan shi wanda ya karɓi jingina ya rubuta to jinginar da sharɗin jinginar ba za ta yi nasu har zuwa ga 'ya'yan itace kun lura to a wannan lokaci wanda mai gona ba zai zai taɓa 'ya'yan itatuwa ba har sai ya dawo da abin da ya karɓa na jingina amma 'ya'yan itatuwa nawa ne na shi ne to ga wannan zai iya ba shi cewa to dole biyu da zai faɗi tashi ya je ya samo kuɗi da zai zo ya bare zai yi kaza zai yi kaza da ya riga ya yayi inna waladaha ma'aha ɗanta yana tare da ita baiwa tana da juna biya gaba da jimmirata ɗanta yana tare da ita ma'ana ɗanta eh shi ma wani jimbira ke قال مالك رحمه الله وفرق بين الثمر وبين ولد الجاريه to amma kun ga nan dan ya zaune dan bai ya zama jingina amma yan ta ba su zama jingina ba e yan ba su zama jingina ba sai an sa sharɗa hadda yan itatuwa amma ko tsebewa aka ce yana tare da ita mana ya zama jingina shi ne malik yake cewa qala malik rahimahullah wa firqa bayna samari wa bayna walad jariya anna rasulullahi sallallahu alaihi من باع نخلا قد أجرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال مالك رحمه الله وفرق بين الثمر an bambance an da tsakanin 'ya'yan itatuwa wa baina waladin da tsakanin ɗan da baiwa ta haifa cewar allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a garshi ya ce man ba'a nakhlan duk wanda ya sayar da bishiyar itatuwan dabino kaga nakhlan iccen dabino duk wanda ya sayar da iccen dabino kada ubbirat a lokacin da ya sayar da iccen dabino an riga an yi ma dabino lulluki kilili an riga an mai kilili fa ha lil ba'i a wannan lokacin 'ya'yan itatuwan dabino na wannan shekarar mallakar wanda ya sai da gonan ne kafin a dubi cin ba in dai an sai da cin da biyu a lokacin da aka sai da shi shi wanda yake da dabino ya riga ya mishi kilimi eh ya gura ya abin to a wannan lokaci a wannan shekarar ikin dabino na wanda ya sayar ne kai da ka siya za ka tabi ƴaƴan itatuwan kamar shekara mai zuwa amma wannan abu illa an yi shitare wani mubta sai dai idan wanda ya ya sa sharaɗi lokacin da za su yi ce to da sharaɗin ƴaƴan itatuwan nan ƴaƴan dabino nan tun daga bana zan fara tsinkar sai ci to ana riga na mishi kilili kuma sai dai su tattauna amma in dai ake shuru ake gunda baki ya ce ‘yan itatuwa ‘ya'yan da gonar dubi na rana sai maka kai kuma kasiya a lokacin da ya mai sayarwa da ya sayar ya riga yana ‘ya'yan itatuwan ‘ya'yan dabinon Kilili? to kai tsaye ‘ya'yan dabinon wannan shekarar mashi ne ko da sauran wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku a cira shi wanda isiya zai tari ya yi tato shi na shekara mai zuwa ina ba ta mun gano ne ma'aiki Allah ya ce illa an yashtari tahul mubta sai dai idan wanda ya siya ya sa sharadi ya ce to da sharadin ta ya yi tatuwan dabinan nan ya yi tatuwan dabinan nan nawa ne tun daga bara zan fara tsanka duk da kokai ne ne kini ya ce to shi kenan shi kenan wannan ya abu ne wannan hadisi imam malik ibn anas bai kawo mai sanadi anan ba eh سيد يا tashi من اسم الشهادة يا riga ya yi bayanin sanadin انشاء a كتاب البيع قال رحمه الله والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا قرات من نجيب ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري ام لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن الأم قال والد رحمه الله والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر بيك باب ونسابان شكوتا كوتا أمان غرم مدينة waɗanda malamai ne imam malik ibn anas yake ji da su a garin madina wanda ake kira da fuka saba su ne eh sa'id bin musayyib biyu hmm? akwai salim bin abdullahi bin umar uku hmm. sahabi ne gudanar kuma da da saura sauran hudu da sauran ke akwai muhammad bin an samu ko an fas akwai kuma eh zan ba ku zuwa gobe kowa a rike su sosai da sosai والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا الامر ان باب a سابان شان غرم المدينه ان من باع وليده شردين بيسير دبوره او شاء من الحيوان ko sai da wani abu cikin dabbobinsa ya sai da cikinsa ko a ko ko samun shi kowa kuma sa wa fi bakani ha a cikin ta akwai dan tayi tana ciki ko tayi ba tanar ciki ita akuyar ko saniyar ko raƙumar ko kuma ita baiwa da ita tana da juna biyu shine wa fi batun wa jini an na zalikar jini ne mushtari wannan ɗan da ke ciki na wanda ya ne ɗan ba na wanda isiya ne ko ana gama sai ta yi ana gama ciniki sai ta yi ta haifan ma wanda isa yanzu ne ishtaraɗa yin mushtari ai lam yashtaratu wanda ya saya ya sa sharadi ko bai sa sharadi ba kana jira wanda ya saya ya sa sharadi ko bai sa sharadi ba in dai aka sai mai an sai mai da hadda abin da ke ciki ne kenan ya ruwa ya sa sharadi wanda ya sayar sai ce to da sayar da abin da abin da ta ba kuma na wani shi wanda ya sayar ya ta hana ma ka riga ka sayar da hali da kuma shi kuɗi ne da mutum ya matse matsa kayansa ne kawai Allah dabino bai zama irin dabbobi ba inda ya ga dabino ina ga kuma ta mun ce kiyasat dabino in aka bada in aka sayar da shi bayan an yake kilibi to bai zama na wanda ya siya ba sai shekara mai zuwa amma dabba in aka sayar da ita tana da juna tana da ciki tana haihuwa na wanda ya siya ba za ku bambanci na kisa ce falasat na khalu misal hayawan walaysa samaru misal jami'in mafi batni umu ya ta tuwa bai zama kwatankwacin aljanin abin nan ɗa ba fi batun ummu da ke cikin mahaifiyarsa daban da wani suke ɗa a cikin mahaifiyarsa a cikin baiwa ɗa a cikin dabba in aka haife shi na wani isa ne kawai sani ya ce ka sai ta yanzu kana sayan ta ba mun biyu sai ta haifu shi nan ta haifar eh yawa ka fara jin iri magani yawa tana shigowa kara kafin a kai turke sai ta yi ta waye tana yi idan kuma an yawan mutum da dabba amma ya ce kudin su ya dawo kasuwa an jima kan kuma ya dawo kasuwa shi ci dai ina son ku gane kulla kasuwanci babu sharaɗin wasu an ba da kuɗi yawon eh? ba a cewar sai an ba da kuɗi in an ba da kuɗi ya zama halan kenan in ba a ba ya zama na ajiyar kenan shi wadda kan mutum ya sai maka yanzu arba bakwai da minti ashirin da tara na safi ka ce mai kudi sai ka dawo kasuwa ma'ana sai karfe biyar yamma na yau da za ka ba shi kuɗi kawai karfe ta sai ta haihu an haifi yi eh an ta mutu kuma na mutum ne mutum ina wanda ya siya a yanzu an riga an gama siya wa'adin kudi ko ba ba always you community actually they wai ya ce to idan yanzu ba misalin karfe bakwai da mita eh, shi da ya tafi zai dawo bayan minti goma da tafiyarsa ko bayan awa ɗaya sai dabba ta mutu ta ta mutu inda ya sayi eh? dama tun an ce ya tun da an ce ya siya tun da aka ce mai an siya an sai mishi amma yanzu kudi zai bayar kamun jona da ke kuwa al'asu ya karbi dabba sha tafi da ita mana eh, eh? قال مالك رحمه الله ومما يبين ذلك ايضا ان من امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنينا ببطن امه من الرقيق ولا من الدواب قال رحمه الله قال مالك ومما يبين ذلك ايضا daga cikin hanyoyin da za su iya fito maka da wannan fili cewa da itatuwan dabini ice ɗan ice daban ‘ya'yan dabbobi a cikinsu daban ina ga kuma fahimci wannan karka haɗa su karka ce to ai in da ya sai da dabba tana da ciki tun da ɗan na wanda isa ya ne to haka yake idan aka sayar da dabini ‘ya'yan na wanda isa ya ne a ba isa malik yake cewa wa mimma yubayyinu zalika aidan daga cikin abin da ko kuma ka bani in aka ka karbi jinginar gona mangoro ko dabino ko kwakwa gona ka yayi zatuwar ba ka karbe sa matsayin jingina ba sai in ka sa shari'i ya ce wani mai bayyana zalika aidan daga cikin abubuwa da su iya bayyana waɗannan abubuwa su ƙara fitowa fili anna min amrin nas lalle yana cikin abin da mutane suka saba da shi an yi ayyar hana rajin samarar mahal shi ne mutum ya karbi hayar abin da ya karbi jingilar 'ya'yan da biyu ne kadai wala hannun mahal baya jinginar itatuwan dabino jinginar itatuwan dabino kusan bisa zai kiwo ko ba ko ba baya jinginar walayar hannun mahal ba tare da ya jingini iccen ba sai jingini yaya wale sai ya rano ahadu minan nasi ba babu yadda za a yi wani mutum a cikin mutane wai ya karɓi jinginar ɗan dabba da ke ciki fi batani ummihi da ke ciki mahaifiyarsa minan raƙi sama ɗan nan na baiwa ne baiwa tana da ciki ka ce ka karɓi jinginar ɗan da ke cikinta au minan dawa ko dabba samuwa tana da ciki sai ka je ka karɓi jirginar ɗan da ke ciki za ka iya wannan mutum da ya ce ka ba shi naira dubu uku sami ya shekara da ciki ɗan jirgina ne za ka ke ka karɓa a ƙarshen zarar ke na yi ka ga yadda nuna a kudin mun ciki na babu na goma sha biyu babu ƙadari fi hannu min al-haram babin da zai bayani dangane da abin da ya shafi hukunci na dabbobi mutum ya karbi abin jingina sai abin jingina ya ɓace a hannun wanda ya karbi jingina ana yi guba yi to yanzu an ciki jiki mara ha ya yi jiki ka ba mutum ajiyar jinginan mashin ka ba shi dubu ya ta maka mashin mutum ya karbi ya ba shi dubu can zuba ya gaba yi mashin aka rasa Yeah, eh haka ce ba ai jiya na fara magana ko kar na ce dangane da abin da ya shafi dabba in lura da ba zai iya ruwa ka ɗaure ta ka kawai ba mashin zai iya ruwa ka ɗaga su da shi babbar su da kasar su tayar kowa zai zuwa amma dabba ba zai iya ruwa ka ɗaure ta ba abinci ba dabba ba zai iya ruwa ka bata ba abinci ba to kenan za ka ce da ita to za ka ce da ita za ka yi aikin da yake gwargwadon

قال وليك رحمه الله من الجامع القضاء آه، رحمته قال قال يحيى سمعت مالك يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فهلك في يد المتهم وعلم هلاكه فهو من الرهن وان ذلك لا ينقص من حق المتهم شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المتهم فلا يعلم هلاكه إلا بقول وهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له شف فإذا وصفه أحلف على شفتي وتسمية ماله فيه ثم يقومه أهل البشر أهل البشر بذلك وإن كان به فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمى أغلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عن الفضل الذي يسمى المرتهن فوق قيمة الرهن لأن أبى الرهن أن يحدث أوتي المرتهن ما فجل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الرهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر قال مالك رحمه قال يحيى يحيى ابن يحيى يجي سمعت مالك يقول ناجي امام مالك بن انس امام الائمه امام دار الهجره عالم المدينه ناجي شي ولا تشيوا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرحل الامر الذي كباب ونسى قانون شيء اتعرض به دنگني ده ابن بيشن جنا ان ما كان من امر للد ابن بيشن جنا wanda ya kasance min amarin na wani al'amarin da yake yi ƙorafu halaku za a iya sanin ɓacewar wannan abin hallakasa min arabu kamar abin da ya shafi gona au ko abin da ya shafi gida au haiwani ko abin da ya shafi dabba dabba da za a ɗaga ƙarƙashin gado a sata eh mhm. mota za a ɗaga ƙarƙashin gado a sata yawon gona ba ɗaukar ƙarƙashin gado a sata fahalaka fi yadda murtahin irin waɗannan abubuwan sai suka hallaka a hannun wanda aka ba jingina ina ba ta mun gane wannan da kyau sai suka hallaka a hannun wanda aka ba jingina wa ulima halakuhu kuma aka san eh lalle kai wannan abin ya hallaka fa huwa min ar-rahim wannan abin na wani jingina ne wanda ya kawo jingina shi ta shafa ɗaya kenan abu na biyu wa inna zalika la yanqusu min haqqil murtahin shay'a wannan ba zai rage wani abu na haƙƙin wanda ya karɓi jingina ba za ka dame da dubu uku shirin karɓa hannunsa eh. ya hallaka da abu Eh. Eh. Eh. <laughs> abin ya hallaka ba ka yi jihar agaje kafin damuna ta yi ko za a goyi yana shara gona kazani ko shi mai jirgin ce a tafau ba shi ya bada ba shi ya sai ba kuma shi ya bada haya ba shi wanda ya bada jirgin ya ce a tafau ba shi ya abin ake ta dogon turanci ne eh, eh, na gona da gida suna da sauki inda yake wannan ko na gona da gida suna da sauki na abu da ta ci gashi za a ta turanci tunda ba su ne suka bata ba watakila ne wani ne dan wannan ne je sayar ko dan wancan ne je sayar amma abin da ake magana shine mota tunda ba a sa ta karkashin gari mashin ba ta su karkashin gari sai ya zo ya hallaka ina ga kamar ba mu da ke ko eh asalin shi wannan asalin ne abu shi ne nake magana ai yanzu kamar mashin da mota mutum ya kawo masa eh za a iya sace su sai mutum ya kawo maka su a matsayin jirgina ka lura ke ko sai ya kaɓe su a matsayin jirgina Allah ta'ala ya sai suka ɓace a hannun wanda aka ba jingina yanzu na waye wace za a biya ko ba za a biya ba dan ba na magana ta gaba shine malik yake cewa fa halaka fi yadil murtahin sai ya halaka a hannun wanda ya karɓi jingina sani ya ce aka kawo sai ta halaka a hannun wanda aka ya karɓi jingina kuma allaka ta hanyoyi ne biya ko ita ta kwance cikin dare ta ɗin ba shi ta gudu eh za ta iya mutuwa Allah ya kiyaye ko kuma wanda ya bada dingina ya ketare katanga ya zai sun ce ta eh. ko wanda aka ba dingina ya gudu ne ya sayar tana yi ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai iya yiwuwa shi wanda ba da jingina ya biyo dare ya kwace ta zai iya yiwuwa shi da aka ba jingina ya biyo dare kai tare na alƙalai suna aiki wallahi na? cikin da taimakon Allah maɗaukin sarki zai ga alƙalai duk sun binciko waɗannan madakalan tun da eh eh wani ci alƙalan ba ba Allah wani ne aka lord din mashin trailer ya raba ma abokan IPCC bai ma sa musu ya ce su hada masu iya kudin su da aka wani idan da kamar mun shira gaba ɗaya sai suka batar da mu a dan su kuma tara wadan sai ba shi kadari sai ke su da suka ne su kuma kun yawa suka ci mashin din sai suka ci da alƙalƙi wannan mashin da ya bata kuma ba wani mutum da mu ya ya ka sa su suka kawo da din sai suka bashi shi kuma in ya je wajen karɓar da sai a ce masa ya je sai wanki kaza wanki kaza da nan sai ba ce ce bari don da din kisa zuwa sama sai ce ya wuri wannan kudade ne za a bashi amma ana yi da sun damuna sai wani daga cikin mutanen kuma ta ce wallahi mutanen suna kawo shaɗar kici ne da kaɗa kici ne na zalika la yankusu min haqqi murtayin shari'a wannan baya rage haƙƙin wanda ya karɓi rigina wa ma kana min rahanin ya haliku fi yadda murtahin amma abin da ya kasance na jirgina ne ya ɓace a hannun wanda aka ba jirgina fala yu'lamu halaku irin abin da ba zai iya yiwa a gane da gaske ne ya halaka ba illa bi qawli sai dai idan shi wanda ya taɓa gidan ne ya faɗa kamar ne kamar hasid kamar rediyo kamar ayin kamar abubuwa ya mata kamar dan kunne kamar zani eh ina ba kun waɗannan waɗannan abubuwa ne da mai wanda ya taɓa jingina ne zai faɗe su da baki ya gama wata ta zai ce agogon nan ya ɓace kuma abubuwan nan ingila ya so shi kuma kuɗin ingila dala dubu ku ya so shi dala dubu eh fan dubu a inda ya gina ya sai shi dala dubu ba da kuɗin ingila ba nan kenan eh wajen dubu da dubu da hamsin kenan wajen naira dubu da dubu da hamsin eh ana waɗannan abubuwan abubuwa ne da suke da baki za a iya fara mota ba dole za a yi abu ne da yi fara ku in ba za a yi wani wuri ya ne ɗaya ta ba ko ta ta ina mata mabanci bambance bambancen amma abin da ya shafi agogo abin da ya shafi handset abin da ya shafi dan kunne abin da ya shafi abin abin da ya shafi dan kwali abin da ya shafi takalmi kullum da ke duk abubuwa ne da za a iya sifarar su a batar da su ba tare da an gane ba shi ne malai yake cewa fahuwa minal murtahi irin wannan abin da ya ɓace to na wanda ya bari da wanda ya karɓi jingina ne shi zai biya wa huwa da qimati dani shi yanzu wanda ya zaɓi jingina zai biya kimar darajar wannan abin da ya hallaka a hannunsa yuqalu da za a ce da shi sifru ibraninsa Ibrahim wannan abubuwan da ya ɓata Ibrahim wannan wayar hannun da ta ɓata fai ya saka sakahu idan ya ce a iri kaza ne iri kaza ne iri kaza ne iri kaza ne in uliba ala sifatihi sai a rantsar da shi akan cewa yadda ya faɗa din haka ne bayan gama da sai ce to ka ce wallahi tallahi billahi billahi la ilaha illa huwa yadda ka faɗa sifar na haka abin yake eh Allah ba ta mun mutu wannan ne ko wa tasmiyatu malin fihi kuma da yadda ya faɗi kuɗinsa a ciki ita yana da kuɗi kaza a cikin wannan abin ma'ana ya ta an karɓi jinginar kuɗi a hannunsa kaza yanzu darajar wannan abin kuma kaza ce idan ya faɗa sun da mai ne an halin bashar da zalik sannan ƙwararru masana wannan harkar in agogo ne masana agogo waɗanda suka san sirrin agogo gurin injiya na 'yan kasuwa ta ce sun san sirrin kaza wanda in wayar hannu ce waɗanda suka san wannan sai su ji su saurari yadda wannan yi bayanin yadda agogon yake sai su ce to in dai yadda wannan ya da agogo iri kaza ne to kudin shi kaza ne irin wannan agogon kudin shi kaza ne in kuma wayar hannu ce yadda in siffar ta kaza kaza kaza kaza to kudin ta iri kaza ne fa in na fi fadlun amma samma fi mutahin idan ya da an samu wata ɗoriya na abin da wanda ya karɓar jirgina na samu an samu ɗoriya mana da su suka siffanta su da in dai yana agogon da dubu goma ake sai da shi kuma da ke ko shi kuma an kai zai dubu uku a hannunsa yanzu a kai ɗoriya ko ɗoriya dubu bakwai a sai mai jingina ya karɓi wannan kuɗin ya karɓi wannan dubu bakwai ɗin kana amma idan wani mana kasa da abin da ya kai ne ana bin shi ya karbi yadda aka siffanta agogon dubu uku ne kudinsa to amma kuma abin da ya karbi a matsayin da yana dubu biyar inda wa ake ba shi arrahim sai ma ne ce wani gana kalla mai masu ma nufin rahim idan ya zama na da ya kai yadda jingina take ba to anan za a rantsar da wanda ya bada jingina alama sammal murtahin akan cewar yadda abin da wanda ya taba jingina ya fara na haka ne a to ya wanda ya saba asali kuna jina dan asali za ka nan kawo jingina za ka bada kuɗi ne kasa eh kasa abin da ya kai idan wayar za ta dubu goma ba ka yi da za ka da jingina ciro kuɗi naira dubu goma ka da jingina ba ta mafanci wannan in za in a zai zai zai dubu biyar ba da ya ka ciro dubu hudu ma ka bayar jinjina da ya ce ka cire dubu ɗaya dubu biyu ka bayar ba kun gane ma to amma a yau sai wannan ya ce eh wurin dubu uku ne amma shi abin da ya bayar jingina dubu biyar ne isa ma da yake cewa in kana kallon musamman ko ulifar rahim idan ya zama kasa da abin da ya ambata ne ihulifar rahin za a rantsar da wanda ya ba da jingina alama mal murtahin akan abin da wanda ya karɓi jingina ya faɗa in ya rantse wa batala anun fadil alladhi mal murtahin wannan ɗoro da wanda ya karɓi jingina ya ɗora ya ɓaci ma'ana zai rantse ce wallahi tallahi billahi la ilaha illallah ba haka bane kun fahimci na bayar agogo ko waya dubu uku ne sai shi mai jingina yake dubu biyar ya bayar eh? sai shi wanda ya ba da jingina a ranar kenan sai ya rantsi ya ce abin da ya faɗa ba haka ne abin nan da ya faɗa ba haka ne ya abin yake dubu uku ne abin dubu uku ne zai zama na babi kenan abin dubu uku ne kuma dubu uku ya karba yanzu wannan dubu biyu da ya ɗora a sama babu shi sai cewa ba kala an wani fadil alladhi samar murtahin wannan abin da wanda ya gaɗe jirgina ya ɗora a sama sai zama na babu shi fa'an ƙalar murtahin idan wanda ya gaɗe jirgina ya ce lokacin da aka ce da shi ya rantsi la ilma li bi qimatir aka yi ko وبطل عن الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن sai abin da wanda ya kafa jingina ya faɗa wanda yake ɗoriya a kan ƙima daraja na abin da ya kafa jingina har wani nasar ya ɗauke kenan saboda wanda ya rantsuwa wanda ya bari jingina ya rantse wani abin ranar an yi hali idan wanda ya bari jingina ya ƙi ya rantse bayan an ce ya rantse eh don yanzu abin ya ɓata inda ya rantse ya hazo zai ci biyu a misalin da muka bayar ce wa in abarrahu an yahlif idan mai wanda ya bada jingina yake yayin sai ukiyar murtaini gala fadala barik qimata raha sai a bayyana wanda ya karbi jingina abin da ya ɗoru bayan an cire kima na abin da aka bayar da jingina kenan sai wannan ya kawo ciku ta yan qala murtahin idan wanda ya karbi jingina ce la ilma li bi qimati raha ni kan gaskiya ban san darajar wannan abin da na karba jingina ba ni dai ya kawo min shi ya ce kaza kaza kaza amma ni ba san sirrinsa ba rajula hulifar rahinu ala sifatin rahan sai a rantsar da wanda ya ba da jingina akan siffar da ya siffanta ta da ta kima wannan abu yanzu wanda ya da jingina bai san darajar shi ba bai san kima shi ba yanzu za mu dawo da magana zuwa ga wanda ya ba da jingina a rahin in ya siffar ta sai a ce to ya rantsi wa kana zalika lahu sai wannan ya zama abin da ya rantse mashi ne idza jaa bil amr alladhi la yustankar idan ya siffanta abin da ba za a yi musun sa ba shi ya kenan shi ar-rahim قال مالك رحمه الله وذلك إذا قبض إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره قال مالك رحمه الله duk wannan bayanin da muke na abu ya bata idan qabada al rahama idan wanda yake jingina wanda ya karɓi jingina ya karɓi jingina ne da ya karɓe ta walam da'ahu ala bai ghairihi bai ɗora su a hannu wani ba shi ya rike eh amma idan ya ɗora a hannu wani ba kun bauci wanda idan ga wannan hukuncin da aka bara kuma zai zama ba haka ba don kenan an ba shi wani abu ya ji ya salwantar da shi ba magana wannan abin zai bata ko ba zai bata ba an ba shi jingira ya je ya salwantar da shi nan kai tsaye zai biya wallahu ta'ala ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك